وبركاته يوم الأول فوتن ربيع الأول hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da ishirin da uku ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin mu'amalatul hukam fi nau'il kitabi wa sunna a yau za mu tashi a cikin shafi na ɗari da ɗaya amma inda ya fi cancanta mu tashi da yin can sama ne fasobaru ala salabi bismillahir rahmanir rahim fasobaru ala salabi idza jabu min azaimi wato yin hakuri ga shugabanni in suka yi zalunci yana daga cikin aza'il na addini bi ma'ana yana daga cikin muhimman abubuwa na addini wa min al a'immatin nasihin kuma yana daga cikin wasiyoyi na shugabanni masu nasiha wato manya-manyan shugabanni salafus salih an gane ko suna yawan yin wasiya ga mabiyansu cewa ko da sun rayu a cikin zamanin da su ke zaluntar su abin da ya fi cancanta sun ne haƙuri kada a same su daga cikin masu zanga-zanga kada a same su daga cikin masu ɗaukar makami kada a same su daga cikin masu janyewa daga mubaya'a na'am a fi shari'a lil ajuri ya zo a cikin littafin a sharia na imam al-ajuri an amr bin yazid annahu qala an karbo daga amr bin yazid cewa lalle ya ce sami'tu al-hasan ayyama yazid bin al-mulhab naji alhassan wato zamanin wato yazid bin muhallab ya kul yana cewa wa atahu alhali lokacin wasu taron wasu jama'a sun zo wajensa fa amarahum ayyal zamu buyutau eh wasu jama'a sun zo wajensa suna bukata ya taimaka musu wajen yin tawaye ga shugabanni a lokacin nan sai shi ya umarce su su lizimci ɗakunansu cewa kowa ya fi gidan shi ya zauna ya lizimci ɗakinsa wa yukli kuwa alaihim abwabu kuma su kulle kofofinsu a gare su Maƙali. sannan sai ya ce musu wallahi law anna an-nasa izabtulu min qibali sultanihim Ya ce na rantse da Allah da a ce lalle mutane idan aka jarabe su ta bangaren shugabannin su za su yi hakuri ma labisu an yarfa illa an yarfa illaha an yarfa an yarfa yarfa Allahu azza wa jalla zalika an eh wato da mutane idan an jarabe su ta bangaren shugabannin za su yi hakuri ba za su dade ba Allah zai dauke musu wannan musiba din wa zalika annahum yafza'u ila sayf amma babban matsala anan da zaran an jarabi mutane kan shugabannin su sai su yi gaggawa zuwa ga takobi su suna ganin takobi zai kwace su ko su yi gaggawa suna ganin karfin su zai iya fidda su misali fayukaluna ilai eh fayukaluna ilai sai a wakilta zuwa ga ni takobin sai Allah ta'ala ce to shikenan tunda kuna ganin takobin ka zai ba takobin ku zai kwace ku bari a barku da makamin ku gani in kuna ganin makamin ku zai iya yin wani abu da makamin dan tawaye da makamin gwamnati wanda ya fi karfi shi dan tawaye makaman shi ana shigo mai da su ne a sace shi ko gwamnati zai iya siyan kowane irin makami a fili suna ba gane tunda shi gwamnati halakacce ne shi kuma ɗan tawaye ba halakacce ba ne misali to da haka gwamnati zai iya ɗiban sojoji da yawa ya biya ɗan tawaye ba zai iya ba sannan irin makaman da zai mallaka wato gwamnati ɗan tawaye ba zai iya ba shi yasa ko ba jima ko ba daɗe in ana faɗa da hukuma da kuma 'yan tawaye za ka cewa mafi yawa hukuma ke samun nasara an gane a cikin kashi ɗari wato ba a cika samun kashi uku ma sun yi nasara ba 'yan tawaye an gane wannan ko da a ce mutane in an jarabe su ta ɓangaren hukuma ta ɓangaren shugabanninsu shugabannin na zaluntar shugabannin na danne musu haƙƙi da za su yi haƙuri da ba za su daɗe ba Allah zai ɗauke musu wannan musiba ɗin kama matsala ɗin zalika annahum una ila sayf wato matsalar ne su suna yin gaggawa sai su saurin ɗaukar makami suna ganin makami zai fi da su fayuwan kaluna ilai